ba girman ku bane ku tsaya kuna sa'in sa akan shirin sai ka ce wani karamin yaro ko da yake ka ne shirin tuntuni nake baka shawarar ka yi aure ka ki da a ce kana da iyali babu wanda ya isa ya yi iko da kai da zoliya ya yi maganar shirin da ya nutsu yana jin su ya jima yana jin takaicin yadda rayuwa ta canza masa ya koma tamkar karamin yaro a idon kowa saboda raunin zuciyarsa da alhaji ubaid ya samu ya mai da sa'in sar tasu wasa dama can ba sa jituwa tsakanin Laila da kaninsa tun fil azal ya kamata mu tashi mu je mu ci abinci Zainab ta shirya mana a dining Laila ce ta yi maganar ɗaya bayan ɗaya suka miƙe tare da nufar dining room bari mu leka kaɗan daga cikin na sati mai zuwa idan Allah ya kai mu a can ko cikin daji sautin karar dan ƙareren helikopta mai saukar ungulu kirar UH-60 Black Hawk mamallakin sojin ƙasar Amerika ne ya karaɗe ko ina na cikin dajin Evil Forest hatta rassan bishiyoyin da ke a cikin dajin girgiza suke yi saboda karfin iskar fankar jirgin shawagi jirgin yake yi a saman iska yana kewaye ko'ina na tsawon mintuna talatin yayin da sojojin da ke a tsaye saman jirgin cikin shigarsu ta kaki sun ɗaura ɗamarar yaki sai dai ga dukkanin alamu sun kammala gudanar da abin da ya kawo su cikin dajin ɗaya daga cikin sojojin da ke a tsaye bakin kofar helikopta ɗin hannun sarki da tactic point wayar da sojoji suke yin amfani da ita wurin sadarwa ga manyansu da ke a cikin helikopta, cikin ƙarshen turancin yake yin maganar muryarsa na fita da aman murya saboda karfin iskar dajin mun samu nasarar cafke mai laifin yanzu haka muna kan hanyar mu ta komawa amurka tare da yara goma sha ɗaya da muka gano a dajin da wani irin speed jirgin ya karya kwana ya miƙe hanyar komawa kasar da ya fito to to to to to alamu dai 'ya'yan nan sun fita amma kafin nan maɗan baya gaba ɗaya haris ya fi rai da rayuwa tunda halittar nan ta zura kafafuwansa cikin wakeken bakinta tsabar tsoro da firgici sun hana shi motsawa jini duk ya wanke bakinsa har saman rigarsa jikinsa ya yi wani irin mahaukacin zafi na fitar hayyaci bawan Allah sai sambatu yake yi yana ambatar sunan da shi. yana sauran da na sauran yan uwansu don su kawo masa agaji ba su to ba tsammani ya ji sautin dirar wani abu daram tamkar zai fasa kunnensa tsabar firgici da ya yi ne ya sa nan take ya sume a saman korayen ciyayin wani gabjejen bature ne a tsaye cikin shigar kaya na tatattun 'yan ta'adda babu digon imani akan fuskarsa hannunsa ɗaya ya riƙe hannunsa ɗaya a rike da bindigar da ya yi amfani da ita wurin harbin halittar da ta nannaɗe jikin Haris yayin da ɗaya hannunsa yake rike da da taba hannun hankalin shi a kwance yake zukar tabar cikin kwarewa har ta hanci hayakin yake fita kwakwaran kwarkwararrun idanuwansa na akan Haris da ke kwance ya some tun tsarewa ya yayi da dariya hada ɗan girgiza kansa da karkarfar muryarsa ta mashaya giya cikin harshen turanci yake faɗin wani irin ganganci ne ya kawo ka kurmin daji da kananan shekarunka baka da hankali ne matashi da kai kake son kara rayuwarka a banza ina iyayenka suke kamar zautacce shi kaɗai yake yin maganar sa sam bai fahimci yaron ya suma ba sai da ya gama magana kafin ya matsa inda Haris yake a kwance ya tsugunna bayan ya soke piston ɗin a kogunsa ya sanya hannunsa biyu da karfi yake jan jikin halittar har sai da ya yi nasarar zaro kafafuwan Haris daga bakinta Allah ya so bata kai ga gatsa hakorinta akan kafafuwan nasa ba da ke ta yi mishi babbar illa da ko ta yi masa babbar illa bayan ya zame jikin halittar da karfi ya jefar da ita gefe daya yunkurawa ya miƙe tsaye yana kakkabe yana kakkafe tafin hannayensa zukar tabarsa sai ya ƙara yi fani da zuciyar imanin da zan iya taimakon ka ka gode wa Allah da na raba ka da dabbar nan da yau ka rasa kafar zuwa gidan iyayenka yana magana yana sakin dariya idanuwansa akan fuskar Haris sautin ƙururuwar neman agajin da ya ji ce ta sa shi kanga kunnensa ga iskan don ya ji da kyau muryar naufal ce yake faman fasa ihu da gudu baturen ya kutsa cikin dajin yana tunkarar inda sautin karar ke fitowa da wutsiyar idanunsa yake hango gibcen mutane sanye da jajayen kaya ta tsakanin jibga-jibgan bishiyoyin da ke a kewaye da wurin da yake cikin zafin nama ya daka uban tsalle ta tsakiyar wasu bishiyoyi kamar ana jeho shi ya faɗo tsakar wurin da snowfall suke gaba ɗaya sun fita hayyacinsu halittun sun kewaye su sai gurnani suke yi naufal da jabir sun kankame juna kuka hada majina fuskokinsu jaga-jaga da hawaye wandunansu a jiki sharkaf da ruwan fitsarin da suka sake Ɗan iskan murmushi ya sake kafin ya zaro bindigar da ke soke a kogunsa ya saita jikin halittun da ya saita jikin halittun ɗaya bayan ɗaya yake sakar musu alburushi duk wanda ya harba nan take tsakiyar cikinta yake tarwatsewa yan hanci su fito waje sautin harbin bindigar da ba su taɓa ji ba ne ya sa su rikicewa kusan a tare suka yanki jiki saman ƙoraren ciyayin suka faɗa a sume tuntsirewa baturen ya yi da dariyar shakiyanci yana faɗin yaran nan kuna daban dariya sai ka ce ba maza ba kun iya shiga daji amma ba ku iya faɗa ba zaman gida da sanya buje shi zai fi dacewa da ku in ne so ku ci gaba da ta iyayenku shiga kicin yin girki a cikin harshen turanci yake yin maganar gaban shi ne ya yi mugun faduwa jin karan jirgi a cikin kunnuwansa da sauri ya kai idanuwansa tan rassan bishiyoyin da suka lallaɓe sararin samaniya nan take yanayin fuskarsa ya canza daga annuri zuwa tsantsar bakin ciki fargaba da tashin hankali juyawa yayi da gudun gaske tamkar zai tashi sama haka ya rinka buga uban tsalle yana gudun ceton rai ga dukkanin alamu bai da gaskiya shi yasa yake kokarin gujewa waɗanda suka kawo hari tun tun ya jima da jefar da tabar hannunsa kwata-kwata baya a cikin hayyacinsa shi kansa bai san inda yake wurga kafafuwansa ba saboda tsabar firgicin da ya shiga kuma su wane ne suka biyo sa sun shammace sa bai tsammanin za a gano inda ya buya ba sautin karar dan kairin helicopter mai saukar unguru kirar UH-60 Blackhawk mamallakin sojojin kasar Amurka ne ya kara da ko'ina na cikin dajin Evil Force har ta rassan bishiyoyin da ke a cikin dajin girgiza suke yi saboda karfin iskar fankan jirgin har wani jijjiga yake yi tamkar zai fasa dodon kunnen mutum shawagi yake yi a saman iska yana kewaye ko ina sojojin da ke a tsaya bakin kofar jirgin zafafan gaske fusatattun sojoji masu ji da karfi cikin shigarsu takaki sun ɗaura ɗamarar yaki ɗaya daga cikinsu hannayensa biyu na riƙe da abin hangen nesa ya kanka shi a saitin idanuwansa sojan da ke a gefensa yana riƙe da tactical phone wayar da sojoji ke yin amfani da ita wurin yin sadarwa da manyansu da ke a can headquarter cikin harshen turanci yake sanar da su cewa sun so dajin a yanzu haka suna kewaye da shi domin gano location ɗin da ɗan ta'addan ya ɓuya a dajin mai rike da abin hangen nesa ne ya soma magana yana ɗaga murya yake faɗin a samu wuri a sauke jirgin yana zargin mai laifin yana a yankin da suke jin maganar shi yasa sojojin da ke sarrafa jirgin suka soma kokarin samun wurin da za su sauka a hankali helicopter yake yin kasa tun kan ya karasa darewa sojojin suka soma didurowa kasa sautin army board din da ke a kafar su yana bugun kasa kamar za su dare ta hannuwan su rike da jibga jibgan bindigo haka zalika kogunansu na soke da piston kananan bindigo sun rike kawunansu sun rufe kawunansu da hular kwano hatta fes ɗinsu ba ka iya gani iya idanuwansu ne kadai a bayyane kusan su shida ne suka sauko daga jirgin da hannu kwamanda su ya rarraba su zuwa gida uku kafin ya ba su umarnin shiga dajin da gudun gaske suka fada cikin zafin nama suke kurɗaɗawa cikin kurmin dajin babu tsoro ko fargaba suna da ƙwarin gwiwa akan aikin su da su kuma suna da tabbacin za su yi nasarar yin aikin da aka toro su saboda duhun dajin da fitilu masu haske suke yin amfani wurin haska gaban su gaba ɗaya sun yi matukar galabaita tun suna tikar gudu hancin anjare soma bilindin zuba duk ta wanke fuskokinsu da jikinsu makoshinsu ya bushe kamar sai azaba raɗaɗi da kaikayin da yake yi musu kafafuwansu zogin azaba suke yi musu su rasa ina za su tsoma ransu su ji daɗi suna a tsaka mai wuya tsakanin mutuwa da rayuwa kurar da ke abiye da su tana gab da za ta cin musu wani irin uban tsalle ta daka tana gurnani ta ta kai wa kafar Angel Chapka da hakoranta wata iriyar gigitacciyar kara ta fasa ita da Gabriel a matukar razane. kurar na kokarin gutsire kafar ba zato ba tsammani sautin da Red blade ya ratsa kunnuwansu ba san daga ina aka harbo blade din ba gaba ɗaya ya tarwatsa kan korar nan take ta saki kafar angel ta faɗi kasa tana birgima wata iriyar nan nauyar ajiyar zuciya gabriel ya sauke yayin da sufa ke ci gaba da wanke fuskarsa angel ko tsabar birgici ne sa ta yanki jiki ta faɗi kasa a sume tankar matata hankalin gabriel ba karamin tashi yayi ba ganin yanda angel ta zube cikin shi shekar kuka ta wanda ya gama galabaita muryarsa na karkarwa ya furta sunanta da karfi angel no no don't die angel na shiga uku please angel ki tashi ina zan sa raina fuskarsa sharkab da hawaye yake yin maganar zuciyarsa a karye ya zube saman gwiwowinsa a gaban Angel ya rinka kuka yana jijjiga jikinta da hannayensa san baya a cikin hayyacinsa shi yasa ma bai yi tunanin su wane ne suka kashe korar ba duk a tunaninsa Angel ta mutu ne duk ya biya zauce ya rasa madafa jin takun tafiyar mutanen da ke tunkaro sa ne ya sa shi saurin wurga idanuwansa da suka kada jawur yana duban su sojoji ne su biyu hannayensu rike da bindigo duk da baya a cikin hayyacin sa sai da ya zabura yana neman guduwa a zaton shi giant ne na gidan kurkukun kaddara kakkausar muryar sojan ce ta ratsa kunnuwansa kar ka yadda ka matsa ko ina idan ka matsa zan harbe ka wannan maganar da ya ce ta sa Gabriel dakatawa da yin tafiyar ba tare da ya juyo ya kalle su ba ya soma magana cikin rawar murya just kill me so that i can finally rest na rasa ƴan uwana bani da burin ci gaba da yin rayuwa a duniyar nan ku kashe ni kawai idan ba haka ba ni zan kashe kaina yana magana zufa na tsatsafowa ta jikin fatarsa muryar sojan ce ta kara ratsa kunnensa cikin harshen turanci yace ba za mu kashe ka ba rayuwarka tana da muhimmanci a wurin mu. aikin mu shine mu shiga tsakanin ku da mugun da yayi garkuwa da ku ya kawo ku cikin dajin nan idan idan kuka ba mu haɗin kai za mu mai da ku kasar ku tunda sojan ya so yi mishi magana cikin kwantar da murya sai ji nutsuwarsa ta fara daidaita kuma ya fahimci ba jami'an kurkukun kaddara ne. da sauri Gabriel ya waiwayo baya yana duban su a jere suke tsaye su biyu yawo ya haɗiye muryarsa still a dabarbarce ya furta idan har da gaske kuna son taimako na akwai yan uwana da suke a cikin dajin nan muna a cikin mawuyacin hali wasu mugayen halittu ne suka biyo mu ina tsoron su kashe mun su jin wannan maganar ya sa ɗaya daga cikin sojojin ya ta sake yara Gabriel gaba zuwa cikin dajin yayin da ɗayan sojan da suka bari a tsaye gaban Angel ya soma magana ta hanyar yin amfani da tactical phone ɗin hannunsa ya sanar da kwamanda game da yaran da suka tsinta a dajin suna zargin ɗan ta'addan kasar su ne ya gudu da su cikin dajin yayi garkuwa da su don ya kare kansa daga farmakin da za su kawo masa kwamanda ɗin ya bada da umarnin a tattaro yaran dukkaninsu a lokacin har sun yi nasarar cifke ɗan ta'addan da suka zo kamawa mugun ɗauri suka yi masa duka jikinsa suka nannaɗe da igiya suka ɗaure shi ta mau bayan sun yi mishi allurar kashe ƙwarin jiki gudun kada ya kubce musu saboda saninsa da suka yi mugun ɗan ta'adda ne mai hatsarin gaske a cikin jirgin suka wurga sa a saman kafaɗa sojan ya ɗaura Angel ya nufi wurin da suka da suka sauke helicopter ɗinsu a cikin shigar da ita ya kwantar ba da jimawa ba sai ga wasu sojojin su biyu ɗauke da Naufal da Javid saman kafaɗinsu bayan sun shigar da su cikin jirgin sai ga kira daga ɗayan sojan da ya tafi da Gabriel ɗayan gaba ɗaya suna jin muryarsa ta cikin wayarsu sanar da soyayya akwai sauran yaran da za su nemo a cikin dajin yana buƙatar a turo wasu sojojin da za su ɗauke su umarni komanda ya ba da sauran sojojin da suka dawo akan su je su zakulo sauran yaran da gudu suka kutsa cikin dajin Gabriel da sojan da ya taso rasa, suna cikin tafiya sai faman wai wurga ido Gabriel yake yi a kokarinsa ne gano inda su batul suke gabansa sai faduwa yake yi tsoronsa kada a ce halittar nan ta haɗa me su har za su gifta kwatsam sai wutsiyar ido sai wutsiyar idon soja ta hango launin jajayen kaya kudindine cikin koraren ciyayi da sauri ya furta wait hakan yasa sa gabriel dakatawa da yin tafiyar revise sojan ya tare da juyar da kansa yana wurga kwayar idanuwan shi sai wurin da ya hango jan uniform din Kibran na yin tozali da su da karfi ya furta sunan Aziza da gudu ya nufi wurin da suke makale da juna babu numfashi. Sojan na ganin ya tinkari wurin shi ma ya bi bayansa. A gaban su Gabriel ya zube saman gwiwowinsa yana ambaton sunayensu cikin karyayyar muryar ta wanda ya sare kafin sojan ya motsa sai ga sauran sojojin da kwamanda ya turo sun kutsa ta wurin da suke suna karasowa ba tare da bata lokaci ba suka cicci kayan kayoyin da suka sarkafi kafafuwan Aziza da Jamima kafin suka ɗauke su saman su da hanzari suka juya da su zuwa cikin jirgin. Bayan tafiyar su sojan ya ce da Gabriel za su iya tafiya yanzu. Da sauri ya girgiza kai cikin da sashiyar murya ya faɗa masa akwai sauran mutum uku da ba su a cikin su. Sojan ya ce ta su shiga neman su. ba sa bukatar ɓata lokaci akwai iya adadin da aka basu idan har ya cika za su tafi ne cin haka yasa Gabriel mekewa shi kansa ba koshin lafiya ne da shi ba karfin hali ne kawai akalla sun shafe tsawon mintuna goma sha biyar suna neman su batal sai kurɗaɗawa suke cikin dajin basu ba su babu su. ganin za su bata lokaci yasa sojan ce masa su tafi kawai zai iya yiwuwa sun rasa rayukansu ne kamar karamin yaro haka gabriel ya fashe masa da kuka tare da zubewa a saman gwiwansa ya rike kafafun sojan ya rinka kuka yana sa akan kada su tafi su bar yan uwan shi a dajin shi yana ji a ransa suna a raye watakil sun fada wani wurin ne sakamakon mugun halittar da suka tsoratar da su tsawa sojan ya daka masa a harzike iya hambare gabriel da ya rike masa kafa muryarsa a kausashe ya ce get up and let's go hawaye na bin kuncin gabriel ya girgiza masa kai yana faɗin ba zan iya tafiya na bar su ba a tare muka sha wahala bai kamata mu tsira mu kyale su ba ni ban ga gawarwakin su ba ta yaya zan yadda sun mutu numfashi ya ja kafin ya ɗaura da cewa za ku iya tafiya da waɗanda suka ɗauka ni ku bar ni a nan zan je na nemo 'yan uwana ko da a ce zan rasa raina ne juyawa sojan ya yi a fusace so tafiya. sai da ya nisa zuciyarsa ta so tariyo masa kalaman Gabriel dakatawa ya dan yana wani tunani ga dukkanin alamu kalaman sun taba zuciyarsa a hankali ya dan waigo baya yana duban sa bawan Allah ya kifa kansa saman cinyarsa sai kuka yake yi kamar ransa zai fita takaici ne ya ishe shi daga samu ga samu ga rashi ya san muddin sojojin suka tafi shi da barin dajin har abada a ƙarshe ma ya rasa ransa sai dai baya jin zai iya bin su alhalin sauran yan uwan shi da suka sha wahala suna a cikin dajin ya za su ji idan suka dawo hayyacin su suka taras babu su me zai biyo baya a lokacin da Gabriel bai yi tsammani ba muryar sojan ta ratsa kunnensa yaro ka ci albarkacin sarkar kuros din da ke a wuyanka a karo na biyu zan taimake ka mu gano sauran yan uwan naka wani irin farin ciki ne ya lullube Gabriel jiki na rawa ya yunkura ya miƙe kafin su fara tafiya sai ga sauran sojojin da suka je kai su Aziza hada ƙarin wasu kusan su shida suka nufi dajin neman sauran yaran marece ya natsa abin da sojojin suke gudu dare ya yi musu a dajin saboda sanin hatsarin da ke gare shi da kyarge bulal ya samu ya gano musu hanyar wurin da suka yi shimfiɗar su da gudu ya nufi da danish da ke a kwance yana sharar baccinsa tun kafin sojojin su karasa gaban su yi wani irin faduwa saboda razanar da suka yi da ganin shi wani abu ya ɗaura musu kai har sai da suka kalli junansu da alamar ruɗu akan fuskokinsu ba iya kyawun fuskar da nishi bane ya girgiza su su zafar surar jikinsa ta yi matukar rikitar da su kaf a cikin su babu mai kalar kirar karfinsa hakan ba karamin kokonto ya saka musu ba a cikin zuciyoyinsu har sun fara kokonton anya kuwa dan ta'addan da suka biyo ne yayi garkuwa da yaran ta yaya za a yi dan ta'adda ya iya sato wannan jibgegen katon mai kirar sadaukan yaki a ganin su ko shi din dan ta'adda a ganin su ko shi dan ta'addan bai kama kafar matashin yaron ba wurin zubin halittarsa muryar gabriel da sassarfa yake ambaton sunan danish hannayensa duka biyu akan jikinsa sai jijjiga sai yake yana faɗin danish ka tashi mun samu taimako za a fi da mu daga cikin dajin har ma an tafi da su Angel please ka tashi bana so mu tafi bana so mu tafi mu barka ko motsi da nishi bai ba ganin haka ya sa shi juyawa yana kallon sojojin sun kame a tsaye suna kallon abin al'ajabi kusan su mun tsaye suka yi yayin da suke kallon da Danish dan Allah ku taimake ni dan uwanmu ne haka Allah ya halice shi idan yana yin bacci yakan ɗauki tsawon awanni bai farka ba a ruɗe yake koro musu bayani duk don ya samu su tafi da danish kada su ce za su bar shi a nan don ya fahimci tashin tashinsa ba yanzu ba da kyar ɗaya daga cikin sojojin ya iya shanye mamakinsa ya sarrafa kansa wurin furta bai da lafiya ne ko ya suma ne a'a bacci yake yi kuma zai iya farkawa kuma ba zai iya farkawa yanzu ba tun kan ya karasa maganar ɗaya daga cikin sojojin ya zaro ya zaro light ya tsuguna a gaban shimfidarsa da yatsun hannayensa ya amfani wurin gwale idanuwan danish ya haska su ya tabbatar da yana a raye ya numfasa ga numfashi na fita a tsanake kallon sauran sojojin yayi ya ce yana raye jin haka yasa suka gaskata maganar Gabriel mutum biyu suka rankwafa a tare da daura hannayensu da nufin su cicciɓi danish sai dai wani abin ɗaura kai ko motsi bai yi ba saboda tsabar nauyinsa duk irin karfin da Allah ya yi ma sojojin nan na halitta da kuma na horon aikin da suka samu bai sa sun iya cicciɓar danish ba a ƙarshe suka yanke shawarar zuwa ɗauko ɗauko stretcher domin ɗaukarsa zai fi fiye musu sauki abin ɗaukar majinyata ne da ake amfani da shi yana da mariki a jikinsa saman shi faɗi ne da shi kamar allo bayan sun ɗauko stretcher ɗin sai da suka haɗa karfi su hudu tukunna suka iya cincibar da nish tare da ɗaura shi saman abin ɗaukar suka ɗaga shi har zuwa bakin helicopter ɗin kafin suka samu damar shigar da shi ciki bayan sun tafi da shi ɗaya daga cikin sojojin biyu da suka rage ya ɗauki backpack ɗinsu da ya gani a jikin bishiya don suna buƙatar duk wasu shaidu da za su samar musu hujja da hannu ɗaya ya riko jakar ɗayan hannun kuma ya riƙe hannun akwatin kayan su ya ja shi zuwa bakin jirgin a can cikin dajin Gabriel ne ya rage tare da sojan nan suka kuma kutsawa cikin dajin dan ya sanar mishi akwai sauran yan uwansa abu dai ya ɗaure wa sojan kai su fa duk a tsammanin su dan ta'adda ne yayi garkuwa da su daga kasar su America ya shigo da su dajin saboda yaran sun yi kama da mutanen kasar su hasken fatar su da doguwar su markan su a hasashen su kenan sai dai duk da haka sun ɗanyi mamakin wasu abubuwa da suka sanya su yin al'ajabi ta yaya har ɗan ta'addan ya iya garkuwa da su bayan ƙasarsu tana da mugun tsaron da babu wani shege da ya isa ya ketare ta cikin salama abu na biyu ta yaya ɗan ta'addan ya iya ɗaukar mutum mai mugun nauyi irin matashin saurayin da suka gaza ɗagawa abu na uku da ya ɗaure musu kai uniform ɗin jikin yaran masu ɗauke da nambobi sun yi mamakin hakan suna cikin yin tafiya zuciyar Gabriel na dukan uku tamkar za ta faso kirjinsa ga kishirwa da yake ji babban tashin hankalinsa ina subatar suka kutsa ne a cikin dajin ga dare yana shirin yi musu a dajin fargabansa kada sojojin su ce za su tafi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma wuta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku wato middle step zango na biyu kashi na goma sha takwas haba dan Allah duka yaushe muka samu shirin din ya dawo wurin mu sannan kuma yanzu ka ci zaka tafi da shi a bari ya huta mana shi kadai fa nake gani na ji daɗi rai a bace take magana sun nutsu suna sauraron ta sai da ta kai ƙarshen aya tukunna Alhaji Ubaid ya ce da ita mena ta da jijiyoyin wuya guduwa zai yi da shi ne ba fara baki zai yi